Fulani da Hausawa na garuruwan Giga ne, Shanyasu, Tungar Tudu da Sakamaru da ke karamar hukumar mulkin Gwadabawa a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, waɗanda suka kwashe tsawon lokaci suna zaman lafiya da juna. Yanzu sun kasance cikin zaman ɗarɗar sanadiyar rashin jituwa da ta faru tsakanin su wanda har ya kai ga musayar wuta tsakanin sojojin da aka kai yankin da kuma mayakan Fulani da ake tumar 'yan ta'adda ne. Shugaban karamar hukumar mulkin Gwadabawa Aminu Aya Gwadabawa ya tabbatar da aukuwar lamarin. an kai kusan a guda da rabi ana haɗuwa da kayan tsakanin har sun kashe shoji guda guda kuma ya samu serious injury wata abin da ya faru akwai wani rashin fahimta da ya taso daga nan gida ne da aka yake nashi na mutanen su su kuma sai suka zo su ma wasu leaders na hillary matsalar da ta ci gaba da yaduwa tsakanin al'ummomin kamar yadda wani bahaushe mazaunin yankin wanda har ya rasa dan uwansa a cikin rikicin ya bayyana. Sunana Ziyanu Abubakar Sadiq, adinin sakatare na Human Rights Board Baba gwamnati. Fulani da makamansu bindigu suka kawo hari ta yankin mu. Sai shi kakan nawa sai ya tahi daji. To daga dajin ne sai suka ganshi. To da suka sa bindiga suka harbe shi bindiga bata kama shi ba. Shi ne sai suka ɗauki adda suka faran shi har suka sare mai wuya gaba ɗaya. Sai gashi sun sake kira suka ce ga sunan tafi a ajan to masha Allah tawar sojojin sai ga shi karfe sha ɗaya na dare da rabi su kuma sai ga bandits sun kawo hari to na aka yi musayar wuta tsakanin su bandits ɗin da sojojin da suka kawo muna tallafi inda har ma soja ɗaya daga cikinsu ya rasa ran a bangaren fulani ma wasu sun sha da kyar kamar yadda wani daga cikin waɗanda matsalar ta rutsa da su wanda yanzu haka ke kwance asibiti yana karɓar magani saboda harbin da aka yi masa ya bayyana da sun ka biyo baya garan haka sai da shiga ɗaki ni mai da gambo sai sun ka su guda biyu sai sun ka taho sai sun ka harbe gambo sai ni tahe ɗaya sun ka ce min in hito ce don Allah ku hankuri kuwa Allah ku yi min rai sun ka ce hito kwana na sun ƙare ba hito ba ina tsaye sai ya sa bindiga ɗauki ne sai ni faɗi haka rarrabe da sun ka tihar su baya ga haka nan sun ka jin sun ka daɗe ke sun ka dawo to rayuwa ta ta ɗan dawo sai ni sun ce kuma arga wani sai wani ya ce wanda yake tare to mu ƙara mai wuta sai ce mai kai mutum ya mutu baki na da su haka wannan lamarin ya sa yanzu haka kowanne daga cikin ɓangarorin biyu na kan ɗaukar matakan ko ta kwana amma na tambayi shugaban karamar hukumar akan batun kwanciyar hankalin jama'ar yankin hankali kan bai kwanta ba tun da target ina a gare su wuri hudu ne da nan gida ne da asara da fito da hmm. nan suka tunanin cewa sun yi musu ba daidai ba na tuntubi rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun sai dai kakakinta a sokoto dsp sanusi abubakar ya ce kawo yanzu ba su da cikakken bayani akan abin da ya faru amma dai za su bincika kawo zuwa hada wannan rahoton dai ban ji ba daga bangaren na 'yan sanda wannan na faruwa ne lokacin da ayyukan 'yan bindiga ke sake kunno kai a wasu yankuna a jihar sokoto domin ko a yankin raba barayi sun hallaka wani mutum da suka sace tare da wani ɗaya daga cikin waɗanda suka je kai kuɗin fansa bayan da barayi suka karɓe kuɗin fansar matsalar rashin tsaro dai a najeriya na neman zama kulli ga kwanta duk da yake mahukunta na kan ƙoƙarin ganin cewa an samu ta Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.